lamarin ya faru ne a wani ƙauye da ke kibiyari cikin ƙaramar hukumar mulki ta yabo a jihar sokoto inda wani mahaifi mai suna umaru ya umarci 'ya'yansa biyu su kashe ɗansa ɗaya mai suna abubakar kuma suka kashe shi mahaifin ya ce ya gafarta musu duk da yake mahaifin tare da yaran biyu da suka wannan aika-aikar suna hannun hukumar 'yan sanda na samu jami'an tsaro na banga mai suna muhammadu dankurma wanda shi ganau ne shi ma ya kama mutanen kafin ya hannunta su ga hukuma. Mun yi sallar azuhur kenan mun yi mun kare sai ni ji yaro ya ce an ce ga mutum can an kashe sai mun kawo mashin ni da tungulawa da faruku. Mun haga mu da bashari ce muna mu koma shi ya kashe abu. Mun haƙa mun ka taho mun ka umaru ya ce a'a gan mu kan kowa mu kan mai shi ya ce a kashe abu don haka mun ce to umar lalle ta yi abin da ba daidai ba muku don haka yanzu ba mu barin ka kaɗa wurin ga muna haki da gawa har da jami'an tsaro na taho to kowane laifi ne marigayi abubakar ya aikata mahaifinsa da yan uwansa suka yi masa wannan ɗanyen hukunci sunana balabawa yabo area commander vigilante group iska ya taba tasowa ya kware kwano na gidansu sai ya iske wani ya sare shi wai sai su waɗannan mutanen sun ka ɗauki ƙayayya sun ka azama wannan bawan Allah wai aljannu garai mayina shine turo mai wannan iska su kuma sun ka ce sai sun kashe shi akwai dutsen da mun ka ɗauko wanda sun ka ɗauka sun ka ranka samai ga kai sannan akwai adda wadda suka sarai daga gatari don dunni ni ɗauko su exhibits mun ka sa cikin mota 'yan sanda mun ka tawo da su a karamar hukumar mulkin gwaran yoma har yanzu mutane na zaman zulumi domin har yanzu 'yan bindiga na yawa jama'a kisan ɗaya ɗaiɗai kamar yadda ya faru a ƙarshen mako zakari muhammad shinaka shine kan tuma karamar hukumar mulkin ta gwaran yo da nan cikin gundumar taloka a karamar hukumar mulki ta yau. An bandit na sun zo a sun kai hari a cikin gari wanda aka a musabbabin wannan Allah ya samu rasa ɗaya daga cikin mutanen gari kuma sun kori dabbobi sun tafi da su. Shekaran jiya ma takaro an je an ɗauki shanunsu. matsala kullum sai an ɗauki mutane ko kuma dabbobinsu. Kaga abu yanzu mu babu a wanda za mu ce masu dai illa lillahi wa ilaihi saboda abubuwan suna buƙatar addu'a. A ƙaramar hukumar mulkin Tangaza ma 'yan bindigar sun kai farmaki inda suka hallaka wani mutum mai suna Alhaji Isa Sarkin Bakin Tangaza. daya daga cikin matansa ta bayyana yadda abin ya faru. da ƙarfe goma sha biyu na dare sun ka zo muna muna kwanci cikin ɗaki sun ka ce ina miji musu shi suka biɗa shi sun ka koma wancan ɗaki da sun ka koma can sai ita adama ta ce wai ita Allah sai ta so ce shin wai mina na ya ka faruwa. da faɗe sun ka harba mai bindiga sun ka koma sun ka mai san mai wata sai ya kai daka ko da ya kai daka jini ya buge shi sai ya faɗi bisa ga iyali ne diya ne an kai jiran an kai dan mota cikin dare ba a samu ba sai an ka ɗauke an ka zo inda wani bawan Allah ya taso sai an ka ɗauke shi mun ta samu asibiti sai an raine ya aje lamarin satar mutane da kisan ɗauki ɗaya da ake yi wa jama'a a Najeriya yana ci gaba da kazancewa abin da karkata hankulan wasu na ganin cewa ya kamata a koma ma Allah domin neman mafita Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya